Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Masauraro barkamu da warhaka. Yau Alhamis ta farko ga watan Yuli 2019 kakan labarin. Tsaro da batun ɗage shimgaye ga cancantar al'abarkatu shimfiɗar nafiyar Afirka zilikaf batutuwan da aka dukufa a kansu kenan yau da sahe bisa ga ayyukan babban taron ministocin hulɗa da ƙasashen waje na nafiyar Afirka UA a jina 35 a nan yame. Rishin kwanciyar hankali a jihar Tilaberi na takawa karbar haraji birki a cikin kwamitin Toroɗi haka dai magajin garin wannan kwamitin ya faɗa za ku ji bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na maraicen yau fasto mahimmiya garba na ekiliziyar Horizon ta difa ya yaba da ɗaukar matakin aikin tafiyar da addini a ƙasar Nijar wadda aka amince ma a ranar 17 ga watan Yuni akwai zubin firar bayan kun sha labaru. Sashen Hausa Studio Kalangu kuke sauraro sunana Gungu Muhammad Dantani sai ku bi mu ku labarun dalla-dalla. A yau da sahi a nan yame aka buɗa babban taron ministocin harkokin hulɗa da ƙasashen waje na haɗakar ƙungiyar Afirka batutuwan tsaro da na batun ɗage shingaye ga canje-canjen albarkatu na nafiyar Afirka zilikaf su ne aka tattauna a kai. Ministan hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar Nijar Kala Ankurau a jawabinsa ya yi Allah wadai da hare-haren da ake kaiwa wato 'yan kasashen na afirka tare da fatan kwanciyar hankali ta dawo ga kaɗan daga abin da yake faɗawa. abin da ya dami afirka ga yaƙi da wa'annan 'yan ta'addan duk da abubuwan da suka dami afirka za a magana su muna da kwana biyar da mu da reunion din shugabanni ana da lokacin da za a duba duk abin da ya dami afirka muna allah waje da ci gaba da wannan yaƙi mu abin da muka so kwanci hankali eh, ko ina inda da 'yan ta'addanci a yaƙe su a kore su kawai da aka yi siri da iraq muna son allah da annabi kamar wadda afirka ta ce wannan bindigogi ka a ƙarshen ƙararsu nan da shekara biyu dangance da ba da wannan cikaro-cikaron sannu sannu wannan talbacin sai ka ga kowa ta rana kowa ya yi shi hali ne yau akwai wa'anda shekara goma shekara ashirin baya ko dala ba su bada yau sun yi kowa ba da tarbacen su to ka gani yanayi ne zamani ne yana wucewa ga wasu kuma yana zuwa ga wasu sai hankuri sannu sannu kowa ya bada tunda kowa na jin ciwon afirka Minista kalla hankurar kuka saurara. Babban taron haɗakar ƙungiyar ƙasashen Afirka UA e za a buɗa shi a nan yame cikin wani yanayin tsaro na musamman haka ƙwararren masani ga batutuwan tsaro Dr. Dikko Abdurrahman na Jami'ar Zandar ya ƙiyasa ga fasar bayanin nasa. Wannan babban taro yana zuwa ne a cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro tare da hare-haren da aka samu ba a daɗe ba. Kenan wata fitina ce da ke farfadowa kamar sauran shahohin ƙasar Nijar. Don haka ne Nijar ya kamata ta ɗauki dabaru na tsaro saboda lamarin tsaro kamar yadda nake faɗa kullum ba al'amari ne da ya shafi gwamnati ita kaɗai ba. Kowa ya kamata ya kawo tashi gudunmawa. Shawarar da zan baiwa mazauna birni mai shine su girmama matakan tsaron da hukumomi suka ɗauka domin kare lafiyar bakinmu da mu kanmu. Bayanan sirri ne kadai suke iya sa a shiga tsari na dabarun tsaro wanda yake kare birni da ma abkuwar waɗansu hare-hare. karɓar haraji a cikin kwamitin torodi na da wuyar aiwatawa a cewar magajin garin rashin kwanciyar hankali ya tunke su ga zuwa ta tarashi duk da dokar ta ɓaci da ke akwai tun watan Desamba 2018 cikin jihar Talabirin kwamitin Torodi da ke wato kwatamcin kilomita 100 gusu maso yamma ga yame magajin garin torodi ibrahim jibo ya yi wa wakilinmu abdulaziz karin bayani jangalo ba mu samu jangali ba a wannan shekara ko kaɗan da'irar mu ba ta yarda ta tura jama'ai su tafi cikin ƙauyuka saboda suna tsoro kuma ko an ce ba su zuwa kudaden haraji na kasuwa ba abin da ya shigo akwai wani fatanti jama'ai suke zagayawa a cikin gari zuwa gari kasuwa zuwa kasuwa a wannan shekara nasara ba mu samu komai ba suna tsoro tunda an taɓa yi musu barazana ba wanda yake zuwa neman kuɗin haraji a wannan yankin matakin da muka ɗoka shine na wayar da kawunan jama'a saboda dokar ta ɓacin da aka saka kowa yana cikin tsoro amma idan ana kwantarwa jama'a hankali na cewa waɗansu zuntuka da ake faɗa ƙarya ne to kun ga a nan hankalin mutane ya kwanta kurike da sani tunasarwa ce wannan bangaren ƙasa ganin wato kusantarsa da Burkina Faso ya fuskanci har-hare da dama da kuma awon gaba da mutane. Wata motar kungiya mai zaman kanta ONG Adikul a jiya da saye aka yi awon gaba da ita wasu mutane biyu dauke da bindiga ne suka fadawa sansanin 'yan gudun hijira na zar da ke intikan ɗan gari da ke cikin kwamin ɗin Tiliya a bayanin rawaitar da majallar Evenement ta wallafa. Majallar ta ƙara da cewa wannan satar motar ya afku ne a yayin da direban motar zai sabke ma'aikatan ƙungiyar mutum biyu ɗauke da makamai bisa moto suka wuf suka nuna mashi wato bindiga shida ɗaya daga cikin shagabannin kungiyar da ke cikin motar 'yan bindigar suka amshe motar kuma suka yi baton dabo. A satin da ya shuɗe a birnin Kwanni aka rarraba katin balaguro a cikin shimfiɗar ƙasashen yawo ECOWAS ga wasu 'yan asalin kasashen mamba na wannan ƙungiya mai kunshe da ƙasa goma sha biyar a wato yammacin nafiyar Afirka. Wasu daga cikinsu wanda suka amfana da wannan katin sun bayyana jin daɗinsu ga abin da suke faɗa. da Allah ya saka da alheri saboda munan da boda daga da illela muna samun matsaloli sosai bisa ga kartar nan ta sai yawo da ubangiji Allah ya samu ka samu duka wayan ga kartukan to alhamdulillah wannan mun kare kuma tahiya in dai kasa Afirka na haka inda dai wannan kungiya take kaga insha Allah shi na kare ka bisa ga wannan an san da shigarka kuma an san da hitakka kuma taimako na wanda muna jiyan shi kuma ya zaka kaga wannan shi zai sa mu yi yawo cikin kasashen sai dai yawo ba tare da tsangama ba kuma ba tare an tambaye mu kurla ba idan ka gani babban taimako na wanga fisbila mun ji daɗin shi kware kware wanga furoji Allah ya albarka mun ji daɗin wannan abu kware da gaskiya JZ kungiya mai zaman kanta ta kasar Jamus tare da hukumar koli mai kokowa da murkushe batun cin hanci da makamantan hakan alsiya ta kasar Niger su ne suka zura ido ga tafiyar da wannan aiki. Wata Afirka tsanwashar mayar da yankin Sahel tsanwa ne ma'udin aikin da ARDN tare da haɗin gwiwa da harabar ministan Mali za su gudanarwa a nan yamme ranakun bakwai zuwa takwas ga watan Yuli albarkacin babban taron IA e aji na uku, Dr. Jibril Jallo shugaban ARDN ya yi wa Asmanu Shina ƙarin bayani. Minista ya ba da muhimmanci sosai wajen ganin an zaɓi matasa daga dukkan yankunan ƙasar Nijar baki ɗaya. Matasa hamsin za su zo daga dukkan jihohin ƙasar domin su haɗu da wasu matasan su ɗari da za su fito daga yankuna biyar na nahiyar afirika a cikin otel ɗaya saboda kafin su koma su san gaskiyar al'amura na ƙasar Nijar sannan kuma su zama jakadodi akan wannan batu. Kenan a lokacin da shugabannin ƙasashe ke gudanar da zaman taron su matasan afirika za su natsu sosai waɗanda ba manya ne na gobe ba manya ne na yau suna shirin ɗaukar matakai domin yaƙi haikan da lamarin sauyin yanayi. Mata da dama masu aikin hannu da suka fito daga sassan yankunan ƙasa daban-daban na Nijar tun jiya suke a nan birnin Yame domin halartar madaidaiciyar baza koli kayayyakin a albarkacin wato wannan taro na 33 da ake yi a nan balbalin gidan kallo na ƙasa za a gudanar da shi shugabannin ƙasashen haɗakar ƙungiyar afirka uya wato taron nasu da zai gudana shugaban tsarin shirye-shiryen wannan sabga yakuba muhammadu ya yi wa nafisa da musirfo ƙarin bayani ga fasar kalamun nasa samu yana nan yana organize babban taro wanda shugaban ƙasa na ƙasashe da yawa za su halarta to muna so cikin wannan aiki mu kawo kawo gudunmu saboda wannan taron a yi shi yadda ya kamata na biyu muna so mata wanda ke aikin hannu mu ba su dama su zo su gwada mu bakinmu kayan da suke yi saboda mu yi su promotion in allah ya sa in sun samu sun sai da samu abin da za su koma gida da shi mm. akwai kayayyaki da yawa kayan da aka yi da hata akwai wani tukudi wani dege domin akwai turanen wuta kowane region ya kawo mace biyu kuma sauran matan ma nan ne duka matan nan artisan ne su ne ke yin kayan kayan amma matan da suka tambaya sun kai ma dari biyu don ba duka su ne suka samu suka zo suka gwada kayan su ba suke ba mu da rumfuna da yawa rumfuna talatin da biyar kawai ne muka samu muka sa ba su biya ko dala ba. masana'anta da kirkirowa sabon salon cika aiki zuwa ga shiga tsandawar wato afirka ma'udin tsarin fima kenan aji na goma sha biyu festival ɗin ƙasa da ƙasa na ɗumke dumken afirka wanda zai soma yau da sahe albarkacin babban taron ia e alfadi wanda ya kirkiro festival din ya yi wa maryam jallo karin bayani ga fasar manufar shine matso da matasa tare da mu su gane kirkira wata hanya ce ta samun kuɗi wannan tsarin abin yabawa ne da ni nake so za mu keɓe dare saboda al'adu inda 'yan niger za su gwada fasahar su kaɗe-kaɗe da raye-raye akwai wani dare da aka keɓe inda fiye da 'yan ƙasashe 30 za su gwada tasu basira sannan dare na uku a ranar Asabar da Maraice an keɓe shi ne ga shugabannin ƙasashe. Sannan kafin haka za mu shirya wata babbar wasa ta ta ƙumshi matasan Nijar. Sannan kuma za mu shirya wani sabon salon rawa na zamani da muka kawo 'yan wasa daga ko'ina kamar Morocco, Togo, Burkina Faso da za su baje hazaƙarsu. A fannin wasannin motsa jiki gasar ƙasa da ƙasa ta kwallon hannu e yanki na biyu da na uku na gudana ranar ɗaya zuwa biyar ga watan Yuli a birnin Lome ƙasar Togo, ƙasashe shida Benin, Ghana, Mali, Togo, Najeriya da ƙasar Nijar ke halartar wannan kwamɓalar. Kamar yadda labarun ƙungiyar ƙwallon hannu ta ƙasar Nijar ta wallafa bisa shafin sada zumuntarta na Facebook. A karon farko dai na bikin buɗa gasar Nijar ta gama da Togo mai madaukin baki bisa ga maki 32 togo ta samu 26 karo na biyu na mena da za ta yi zai hada ta da kasar benin ya hada ta da kasar benin a jiya da marece inda niger ta zura maki 36 benin ta sa 32 tawagar niger za ta kara da ghana karan kusa ga na karshe a wannan kwambala da za a gudanar gobe juma'a. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu ke saurari daga nan birnin Yemi anguwar Kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Doka bisa aikin tafiyar da addini a ƙasar Nijar ranar 17 ga watan Juni aka amince da ita, ko kaka Kiristan jihar Difa ke ganin wannan mataki ga amsa da fasto Mahimiya Garba yama wakilinmu Lawan Bukar. A wata manufa ta kare ayyukan addinai a Nijar, a watan da ya gabata hukumomin Nijar sun amince da wata ayar doka, matakin da fasitar Muhimmiya Garba na Mujami'ar Horizon da ke difa yake ganin abin yabawa ne. de Abu ne mai kyau a saka tsari cikin tafiyar da harkokin addinai a matsayina na kaina ban ga wata matsala cikinsa ba. Yana da kyau kuma yana da muhimmanci hukumomin su san wane ne wa mi eh, kowa ke yi a wani lokaci kuma a ina ina ganin daidai ne sosai domin kaucewa rashin tsari da kuma gurbatar al'amura ban tsammani saboda a kula da su ne ko kulawa ce ba wai irin waccan kulawa ce ba gaskiya idan muka dubi yadda abubuwa ke tafiya a waɗansu ƙasashe kasancewar gwamnati bata saka kanta a cikin lamarin ba akwai matsaloli amma idan yanzu magabatan ƙasar mu suka ga ya dace sai an sami izini kafin a bude majami'a ko an tanadi takardu kafin a gina wurin ibada ina ganin saboda gyara ne. Pas pour détruire, c'est pas pour empêcher. tambayar muhimmiya garba a bangaren shahar difa kenan yanzu komai ya dawo daidai ba wata matsala par rapport la situation eh, Dangane da lamarin da yawa kana a makonni biyu da suka gabata, eh, a halin yanzu hankula sun kwanta, ba mu da wata fargaba domin a kowane lokaci hukumomi suna tare da mu domin sanin halin da ake ciki, kuma menene ke damuwar mu. Dukkan mabiya addinin Kirista hankulan su a kwance suke domin ana tabbatar muna da tsaro. jama'an tsaro suna kewaye da mu domin sanin me ke faruwa. Muna tare da su a kowane lokaci euh, domin sanar da su halin da muke ciki, kuma muna da tabbaci domin Allah ne ke kula da duk wani al'amari. da situation. man sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau to amma batun tsaro cikin jihar maradi kulawa da 'yan gudun hira kuma yaya za a yi game da batun sace mutane rahoton da hawa usman ta naɗa muna kenan amma sai bayan kun sha labaru da harshen zabarmanci da kuma na faransanci ni na kuɗan badan da arlit malaman mangungu ke muku salama ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu